Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi. kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Kirsimati da fatan ana kan shirye-shiryen harkokin ibada da kuma shagulgulan Kirsimati lafiya. Ibrahim Kalamasi Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. kamar kowace ranar kirsimati yau bayan labaran duniya shirin namu zai raja'a ne kan gashe-gashen kirsimati amma da farko ga labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri kasuwar sayi da sayarwa a amurka ta faɗi a jiya litinin inda ma'aunin sayar da sayarwar ya yi ƙasa da ɗari biyar wato kashe biyu cikin ɗari shugaba donald trump ya ɗora laifin faɗuwar kasuwar akan rashin gudanar da ayyuka daidai a bankin tsakiya da wasu ƙalubalolin tattalin arziki a wani saƙon twitter da ya aiki yana cewa tattalin arzikin amurka kaɗai ne kan samu matsala a samu ƙaruwar ruwa ya zargi shugaban bankin tsakiya jerome powell da rashin sanin yadda kasuwar take da kuma rashin kula da tattalin arziki da tsadar ruwan da ake ɗorawa bankin tsakiyar ya rage ruwan da ake dora wa rance kusan kasa da kashi daya domin bunƙasa ci gaban tattalin arziki a lokacin da ƙasar ta huskanci matsalolin tattalin arziki a shekarar 2007 bankin ya ci gaba da rike ruwan mafi kankanci tsawon shekaru bakwai wasu manyan 'yan majalisun amurka na bangaren jam'iyyar democrat guda biyu sun zargi shugaba donald trump da jefa kasar cikin matsala a jajibulin bikin kirsimeti sha'anin kasuwanci ya taɓarɓare amma kuma shugaban yana nan yana rikici da tsarin bankin kasar bayan ya kori sakataren tsaro in ji sanata chuck schumer da nancy pelosi wacce take jira ta zama kakakin majalisa sanarwar haɗin gwiwa da shugabannin majalisun biyu suka fitar na cewa shugaban yana son ya rufe gwamnati kwata-kwata amma kuma bai san yadda zai fidda kansa a cikin wannan abu ba shugaban kasar da ya soke hutunsa na bukin kirismeti da zai je a florida domin walwale damuwar tsakaninsa da majalisun kasar jama'an afghanistan sun ce wata kungiyar 'yan bindiga da ba a san su ba ciki har da dan kunar bakin wake sun kai samami a wani ginin gwamnati a birnin kabul a jiya litinin kuma sun kashe akalla mutane 29 kana suka jikkata wasu 20 sai dai adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike a cikin buraguzan ginin an fara kai samamin ne da rana inda dan kunar bakin wake ya tada abubuwar fashewa da ke dankare a cikin motarsa wanda ke wajen ginin karfin fashewar da ya bai wa dan uwansa damar shiga cikin ginin wanda ke dauke da gidaje da dama ciki har da gidajen masu fama da nakasa da kuma gidajen iyalan malaman shari'a mai magana da yawun hukumar harkokin cikin gida najib danish ya faɗa wa manema labarai a birnin kabul an samu kwanciyar hankali a cikin sa'o'i kaɗan bayan harin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An yi kira ga zaman lafiya yayin da za a gudanar da zaben kasar demokaradiyyar jamhuriyar Congo mai tattare da tsananin fargaba da kuma tashin hankali a wani babban taron addu'a a jajibirin bikin Kirsimeti a Kinshasa. Sabon babban limamin Krista a Kinshasa Archbishop Fridolin Ambongo ya kira ga gwamnatin shugaba Joseph Kabila da ta gudanar da zaben ranar 30 ga watan Disamba kamar yadda ta sanar a makon da ya gabata. ambongo ya ce a daidai wannan lokaci mai muhimmanci ga tarihin mu ina jan hankalin ku ga tabbatar da haloli na gari kuma mu tabbatar da zaɓe cikin lumana saboda mu kammala zaɓen a ranar talatin ga watan disamban shekarar 2018 cikin kwanciyar hankali da kuma gaskiya ɗarikan katolika a congo ta daɗe tana ba da goyon baya ga tsarin demokaradiyya ga ƙasar kuma ta yi ta kira ga shugaba kabila ya gudanar da zaɓuka wanda aka ɗage shi tsawon shekaru biyu ana gudanar da bikin Kirsimeti a garin Bethlehem da ke yammacin kogin Jordan da hukumomin Falasɗinawa suka shirya. An gudanar da taron faretin bikin ne a kusa da wani babban allo mai rubutu kamar haka. Ku yi wa ƙasar Falasɗinu addu'a na samun 'yancin kai, inda Falasɗinawa da masu yawon buɗe ido suka taru suna kallo. Masu ziyara dai sun fito daga sassa daban-daban na duniya domin zuwa ganin wannan da daɗin gari mai ɗimbin tarihi kuma wanda Allah ya albarkace shi da inda aka haifi annabi Isa. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To ba tare da bata lokaci ba za mu koma gefe guda alheri Grace Abdu ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimati. The mood is right, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time.

Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2018 cikin koshin lafiya da wadata zuci. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Barkanmu da haka. Ni ce Lamai Iliya gata wadda aka fi sani da kakaka. ina nan amerika yana gaida dangi a nigeria lois daniel da danginta iyalin Hussaini idrisu ina kuma gaida iyalin adamu koli musa adamu da iyalin gidansa ina gaida madam mary da iyalin gidansu iyalin gaida lanto da sauran 'yan uwanta ina gaida rabaran dan juma kaladi da dukan ikkilisiya ta mararraba ina gaida rabaran yohana garba da dukan ikkilisiya da sauran dangi da iyalin shi ina gaida salamatu da mamasta na gaishe su da dukan yan uwa da su sami da yayan shi da iyalin shi da kuma sauran yan uwa duka na gaida nehemiya da iyalin shi na gaida mamasta an da 'yan uwanta daga gida wato daga adamawa ina fata za a yi Christmas lafiya. Ina da Roda Mika, Mama Gata, da ‘yan uwanta duka a Bauchi. Ina fata kowa yana lafiya. Ina gaida Mika Gata. Ina gaida Gata gibiyon Ina gaida Anna Gata. na ɗaya da kamfan tambaya da eh, dukan gidansu da dangin babanta duka ina gaida joshua dan juma da da nuhu dan juma da hawan shaku da dukan dangin gidansu iyalin dan juma gata ina gaida uwar yaya wato kuba da sauran 'ya'yanta da dukan mutanen gidan dan birni ina gaida rabaran daura korau ina gaida daniel madaki da dukan yan kannen shi da dukan yan uwan shi iyalin madaki hassan madaki kenan na gaishe su duka cikin sunan yesu muna fata a yi christmas lafiya sunana reverend yakubu bulu backwash ina mika muku gaison christmas daga kasan america ina so in ɗauki wannan lokaci in gaishe da shi sarkin garinmu baba ngolon nyalan mbe bulus gorab ina mika gaisuwa na da iyali na zuwa ga mutanen yalan gabaki daya baban golon yalan ubangiji allah ya bishe ka ina kuma mika sakon gaisuwa zuwa ga baba shi mahaifina baba bulus backwash a shandam da kuma mama hanatu backwash a shandam dukansu a ekwa total shandam ina gaishe da kanina isaac backwash da matansa gladys a ekwa bishara 2 jos ina kuma gaisuwa da 'yar uwata rita mufa jidimka da kuma josephine bulus The cousin brother na Sumane Bakwash a Ekwa Bishara 2 ma'aikaci a Bingham University Hospital. Ina kuma mika sakon gaisuwan Kirsimeti zuwa ga amini na Dr. Sunday Lengman, ma'aikacin asibiti a Bingham University a Jos da iyalinsa. Har yanzu ina kuma mika sakon gaisuwa zuwa ga abokina dauda bongom da matansa juliana bongom dukansu a equa church high court kaduna da kuma reverend dr nehemiah maji har yanzu ina gaishe da 'yan uwa masu bi gabaki daya a kokin yalan har yanzu zuwa ga masu bi a ekwa yalan da kuma masu bi gabaki ɗaya pastor da dattawansa a ekwa total shandam ba zan mance da abokanina a cikin josba apollos musa a rukuba road Ephraim Musa a Rukuba Road da matansa, Apollos da matansa, Iliya Yohana da matansa dukansu a Ekwa a Church Bishara 2. Ubangiji ya maimaita mana wannan Christmas. Sunana Hannatu Ihezwe daga nan jihan Virginia a Amurka. ina tura gaisuwan christmas zuwa iman usman shehu a abuja yaya amina a kaduna da iyalinta yaya rakiya shuna a kaduna da iyalinta kuma da hadiza maina ina gaida jummai shehu a kaduna ina kuma gaida amina a kewaye da iyalinta a abuja da aisha bako a Ina kuma gaida iyalina na Greater Bako a nan Nigeria da fata za su yi Christmas lahiya. Let it be Christmas everywhere In the hearts of all people both near and far Christmas everywhere Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heaven ne Kirsimeti daga bakin malama Brista Umar da 'ya'yanta da jikokinta duka. Da farko ina gaishe da mamata Jami Iliya Gata wanda aka fi sani da kakaka. Da na Muhimmiya Gata da iyalansa, Alheri Abdu da iyalanta, Jummai Tambaya da iyalanta, Mika Gata da iyalanki. kuma ina miƙa gaisuwa ta duka ga zuriyar gidan gata da zuriyar gidan idrisu fagiyar duka ina kuma gaishe da reverend Dr and Dr mrs ibrahim bakari na barkan kirsimeti da reverend and mrs joseph Zunat, reverend and mrs benjamin iya kanciwa reverend and mrs abdul buba reverend and mrs Muhammadu Dan Amarya, Reverend and Mrs. Ishaya Garba, Kurama, Reverend and Mrs. Joshua Aku, mataimakin sakataren Jos, DCC, Mama Elizabeth Delhatu tsohuwar shugaban zumuntan kasa na Ekuwa, Mama Hannatu Awari, Mama Doris Obadaya, Elizabeth Garba Dick, shugaban zumuntar matan gospel church Hutan, Idi Nana da matarsa Zulai, ina gaishe da Baba John Umaru da matarsa, ina gaishe da Reverend Amiti Taki Turaki, ina gaishe da Sulmanu Leman Dubulin Ahmed, ina kuma gaishe da Mama Maji Daɗi Esther, ina gaishe da tambaya mai gaskiya ɗan sabuwar gidan kwara hayin labi baban binta. ina gaishe da Mrs. Binatu Umaru Maman Zainab. Ina gaishe da Reverend and Mrs. Ibrahim Abo. Ina gaishe da Auntie Ruth Abo. Ina gaishe da Reverend and Mrs. Stephen Panyan Baba, Ekwa President. Ina gaishe da Pastor and Mrs. Francis Philip. Ina gaishe da Simon Bala Ari. Ina gaishe da Mr. and Mrs. Stephen Ogo a Akwanga. ina gaishe da dukan Irkwa Gospel cuta na Lagos ina gaishe da dukan Jos kwaya musamman mataimakin kwaya mu wanda ya yi aure kwanan nan Joshua a Izan da matarsa Charity ina kuma gaishe da Ekwa Gospel Church kan kwaya musamman Ezekiel Kinkin da matar Shirut wanda sun yi aure kwanan nan Janet Ibrahim da dukan yan kwaya ina gaishe da iya Ruth James lola Maman Tasi da kuma murnan cika shekara saba'in a wannan shekara. Ina gaishe da tsiyata kuma Zainab Babaji. Ina gaishe da Mr. a Dauda Sanko. Ina gaishe da Mr. a Sabu Usman. Ina gaishe da Mr. a Mrs. Saku. Ina gaishe da Bawa Sakatare Gidan Maga mararraba manumfaci da iyalinsa duka ina kuma gaishe da malam Ishaku abdullahi da iyalinsa a gidan kadangare ina gaishe da reverend audu bakwai a maraban kankara ina gaishe da fasto likita mantau ina gaishe da ladi tambaya mai gaskiya ina gaishe da nuhu nagari da iyalin su duka ina gaishe da alhaji da hajiya lesi barka hassan ina gaishe da dukkan executive na equa headquarters ina gaishe da dukkan um, executive na jos dcc headquarters ina gaishe da reverend amisis kuma a gombe Babban skibiya da shugabannin zumuntan matan jos dcc ina fata a yi christmas cikin ƙoshin lafiya shekara lambda ina magana melina ina gaida baba alexander taufin ina gaida matansa elin taufin ina gaida jona lambot ina gaida naomiya damas ina gaida cecilia shemi ina gaida sarah lambda ina gaida kamfor ina gaida nancy lambda ina gaida na ne lambda ina gaida sere lambda sallau ina gaida sonde sallau ina gaida siman duro ina gaida ladi sule ina gaida paul sule matan lingo ana sa ku gama christmas lafiya sunana kenny amanzai ina son mika gaisuwan kirsimeti zuwa families ina Fagbamila family mai yiwuwan um, sunan Dotun Fagbamila, Idowu Fagbamila, Bola Fagbamila, Gaba Fagbamila, Remi Kokola da Bankwale Fagbamila. Wishing them uh, the very best of Christmas and a prosperous Happy New Year. Sunana Situation Jack daga America na Baltimore, Maryland a cikin America. So da gaisuwan Kirsimeti. General JT Hussaini. Mr. Mrs. Napoleon da Jumai Bali Asabe, Benila, His Royal Highness Al Bashir Mohammed, His Royal Highness Com, Martin Shaldas Longamai Oshandam, Shandam, Chief Mrs. Salomi Jankada, Dr. Audu Jankada, Chief Mrs. Mary La, Mary Garber, Benga, malam ayuba da yalinsa a danjima seaman da yalinsa na kuma gaida retired officer stanley tim mrs victoria wiyab nanchad garba dr zolchir mrs rauta zolchir nare kla vandal wiyab anti mrs ucheja na kuma gaida mama cecilia sheni ambassador danjuma sheni da iyalinsa baba A sheni sarkin longmark brother easy galadiman lantan anti nairobi uh, to uh, chair lady kenan da kuma uh, her excellency mrs uh, pauline talent na kuma gaida duka um, yan wana a yi christmas lafiya sunana helen bako ina nan zama a california usa ina isa da dubban gaisuwan krismati ga his royal highness sarkin tangale eh, dr abdu buba masheru da matarsa da jama'ar tangale ina gaida uh, isar da gaisuwa ga shi babana dr dan bahaushe bako da mama briskila bako da yayana david bako da iyalinsa da kuma dr general Nuhu Ade da matarsa Nancy Ade da sisters dina Flora Bako, Orisa Bako da shi kanina Dalton Bako da matarsa Kauna Bako. Ina isar da gaisuwa ga ita kawata a Fiomi Tela Lakwasa a Kaltungo da kuma antina Hadiza Hamma da anti Ruth shiru da kuma babban malamin da ana kira shi kalla a banganje. Ina isar da gaisuwan Kirsimati na ga shi a kawuna Malam Umaru Lakorok da matarsa Dina Lakorok a banganje. Ina isar da gaisuwa ga ita a Mero London, Hawan London, Sonia Lawrence dukansu a banganje ina isar da gaison kirsimati ga ita kawata elbina jibrin dawa a bilire ina isar da gaisuwa ga ita fati ishaya malum a bilire fati radikson a bilire da kuma kanem manji da kela manji a abuja kaftin nufu da kuma a darsa miminuhu a abuja da shi baruk roy a lagos ina isa da gaisuwa na na krismati da ga ita kawa ta hadiza yam a um, kaduna da clara adwak da adarsa comfort bush dukansu a abuja ina isa da gaisuwan krismati ga shi kawuna adam bako da meshak bako Ɗanladi Bako, Asabe Bako, Asanat Bako, Bilkatu Kure, Maryamu Kure, Yunus Kure, Iliya Kure, Lidiya Kure, da Yuniya Kure. Ina isa da gaisuwa ga ita Justice Beatrice Yahaya da Justice Apollos idi da matarsa. Ina isa da babban gaisuwa ga ita Antina sanat Bako. ina fata za ku yi christmas lafiya ubangiji allah ya taimake ku na gode sunana tafiya yoila edmund ina zama a nan Colombia, maryland ina so in mika gaisuwa na ga babana mr yoila edmund ina so gaida uncles dina justice and mrs nathan Muka. professor and mrs charles david Mr. and Mrs. Kasigi, Mr. and Dr. Ioana Mifanyi, Mr. and Mrs. Balogun, Pastor Sunday Idahi, Pastor Kefas Idi, Mr. and Mrs. Wafari Teman, Mr. and Mrs. Manasa Chidama, Mr. and Mrs. Jacob Salu, Mr. and Mrs. Kacha Tao, ina gai da duka aunties da ban kira su ba da uncle da cousins nephews friends all over ina son wishin ɗinku happy christmas a yi christmas lafiya allah ya sa kuma mu sabon shekara a alherin shi na gode sannan ku duka suna na blessing benjamin kamke daga baltimore maryland america ina gaida yarwata mrs charity a chemta da mai gidanta mr abraham a chemta. da yaranta oshra a chemta jerusa a chemta joanna a chemta. ina gaida yarwata mrs abigail adgizi da mai gidanta mr adgizi alu da yarsu eliana alu ina gaida dr samuel luka da matansa mrs hannatu samuel da 'ya'yansu duka ina gaida mr musa kamuki da iyalinsa duka ina gaida mr joshua gali da familin shi duka ina gaida dr charity yohana da mai gidanta ina fata a yi christmas lafiya ina kuma gaida duka abokanin arziki na gode sunana samuel inuwa zalanga ni daga jihar bauchi ne kuma karamar hukumar ganjiwa ina zama a jihar minnesota a america a wannan lokaci da ake kokarin bikin christmas da kuma sabon shekara ina so in isa da gaisuwa ta madukan talakawan najeriya ina gaida musamman mata mata musamman masu tuyan kosai masu sai da masa mata masu sai da kayan abinci a gefen hanya domin su nemi abin da zai kare mutuncin kansu ina gaida mutane masu sai da goro ina gaida 'yan dako da 'yan garuwa da kuma mutane masu sai da faskare da gawayi domin su nemi abin da za su biya mutuncin kansu ina kuma gaida mutane masu neman aiki wanda suna neman aiki amma wasu samun ba da fatan allah zai taimaka musu ina gaida kuma marasa lafiya wanda suke asibiti wasu an musu rasuwa da fatan ubangiji zai kara ba su haƙuri da ta'aziya ina kuma gaida mutane wanda suke fama da bakin ciki iri-iri wanda ba zan iya faɗi a nan ba da fatan ubangiji zai ba su salama a cikin rayuwarsu ina kuma a ƙarshe gaida mutane waɗanda suke ƙoƙari su faɗi gaskiya duk da a cikin rayuwarsu duk da abubuwa da suke faruwa a najeriya da fatan ubangiji zai ƙara ba su karfin ah, zuciya na faɗin gaskiya duk da abubuwan da suke faruwa na gode. kuma da karfe 4 da rana agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama bari ni ma miƙa gaisuwa fata alheri da barka da Kirsimeti ga ambasado Sam Jimba a jihar Nasarawa da iyalansa. da Eljab Abraham da iyalansa da Iliya Mamman da iyalansa da Victoria Magid da nata iyalin. Da Ishaya Kure da iyalansa da Professor Grace Esron da iyalanta da Profeso Christy da iyalansa, da Yakubu Gidado da iyalansa, da Ladi John da iyalinta, da kuma Honorable Sonja Abdu da al'umma irgu baki ɗaya, da Husaina Akila Banshika, da Malam Sule Auta, da Barista Salibawa da iyalansu, da kuma dukkan zuriyar gata da zuriyar Idrisu. ina kuma mika gaisuwa ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki sai kuma gaisuwa ta musamman ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambatan sunayensu da ɗaiɗai ba a duk inda suke allah ya sa kammala bukukuwan kirsimeti lafiya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. disappear. Let there be a gaishe ki sai a bi mu a shirinmu na hantsi don ci gaba da jin shirye-shirye masu ƙayatarwa ciki har da ci gaban gashe-gashen kirsimati. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da julie davis gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique, les infos.